Bala قادرين على أن نسوي بنانه tabbas za mu iya za mu iya haɗa su tare da dawo masa da 'yan yatsunsa a cikin halitta daidaitaciya kamar yadda take a da.